ya ci gaba da katon littafin alkawa'idu wal usulil jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir al-sa'adi rahimahullahu ta'ala balayya ne ne katon gwegici alka'idatul khamisa ta ashar ka'ida ya ne la wa la wa gaji guma wa malu gwajin guma an doci mai fasara ga ga ladarara wa ladirara gaji guma ko bai ji ganga ko na ji ganga nan ladarara gaji guma ko je di ko bai ji ganga ko na ji ganga ko wala birara amma lugwa za ni da ci jiwo guto ba za ci babba mu kuyo ko mm. a dai ga ka kayan ci gannan amma batu dai wa revolve revolve ta ce abdurrahman yuzalu alaihi wa la kayawo ko mm. ka'idan nan na sa'adi sai ibn abbasu na ga la ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga la darara wa la dirara manjin magagaje ya ci hadisin nan alimamu na ta ibn salah nan ta ibn rajab a ga hadisin na hassan ka'ida nan baya bu adiyon adiyu dai daga general nusu sai shari'a musulunci na biya ce ya zuza zalunci luwa nan yanzu za ki jugo yanzu za zalunci luwa a nabi sa sallam ga ce shi ne haramta zulma la nafi da zalunci lajin haramu ya ci taci ne waje altuhu bai na kuma harama mu lajin haramu tsakani ya bo falata zala bai bai ga feji zalunci ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga azulmu zulmatu mal kiyama ko hmm. zalunci ba shi ko labiya zai fuyin alkiyami annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iya a da wuji da wani to yace ga la da karkasho bana ya mutu yau mai ya mutu in ga ji hadili fano ji hadili na wa ga shi ne ra'iyyatihi umma zai ji wai shi zo na jigun wa ci bi na kuwa ji zalici wa ki a ji wa ma na ja illa zanne fari ya millan yurira ya jana wa wai kayan aljanna na bata bi ya zaɗi gan bege zalunci ya e zamu gabe egu ya e zamu gabe bina kuki wato ma sai ke shera sai juwe zalunci waya daji ba zalunci wuce na so ya e ji neman wato ma ke ji zalunci zalunci ma shekul islami ibn taimiya ga fa inna zulma haramun kullu zalunci bai ne haramun lam yudi minhu shay addi na na da bayina wa aslu qasd al idrar asali azulm mai zulm bagan wa lagun saza fa inna zulma idrar ghayr mustahiqin ebone ne zalunci na ngai wala golo to zane gugwayana walakin al idrar al mustahiq jaizun taratan amma ya gulu to zanu tinne wa wajibun ukura kano ci mawai wajibi ke a lagun latsa zanen ci ma goyi nan e zai ci da umarlajin awa alawa jimbula ala ngo le bula na ji ne gungo ce ji zaunan ko amma na su agwayi e bula ne ci mun sun ya zai mu ga sun ji mu ko e zai yi umatu rubu dinari edoshici ko aligali ko gwamnatin lugu ko egun gote biyu don na mai egun na ko laji ganewa misali banin na egi zakan yi ungawa ji sallah magu ya guwa ni wofi danyen wa bidda kai da ga la ladoro bugo ga dagin ne ma yi ga wa ji sallah ni sa sallan magan inda gugi a go wuci majan a dun e na dun babun nonon nage ko ji fahimta ga nako da e gida kan gida na ga wa giya umala ga tiya wojun tila sulayin yi wikiyo wa la anfani beyu a ga gawaye cibi na kunci ba wancan a caji ƙa'idin lagarar wa lagarara daga na yau ko? Mm. ibn tayyib ya ce wa da ma da idraru alhayawan lil haja adu da ake ibaha na ya gundo cha to dabba la gundo to dabba ya boye bukata ndo ce wani bi mana wale wu cici na wazuna ko mm. ko wai bilatin wa muzu da sauransu ne bukatu sabon waji wa zuwa ya wal hukmul muqayyad bil haja muqaddarun bi qadriha hukumci na ma'alabin alhajat na su wale ga wabi kin wabi bukatu wi mana gwargwado ga wajen ebe na wasu dabba wani wuce lagogo ga dabba na ji wala wa mutun mutunca ko? Hmm. ba a bisa yin da ba bari sani alakuli shayin bu falaisa lil abdi an ya kuna maksudu bil qasdil bani adam ya mafari ne za ne ila misali ke za yi bana wa jiga ni wa riwa go waje wace za na kuma ka ka tiri ne yan wa sha lalli nan aje daga wallahi wa ji muslawu sai je je bal abdirar muharram abdirar muharram bil kitabi wa sunna alagun ala to zaramu to alquran to sunna qala allah ta'ala la ya ji da ganci wa amma sunna amma daga sunna la ya hmm? wanda daga sunna ne bisa a sallan wani ka'ida daga ne lau daga sunna bayan da gai kiyo man shakka shakka Allah wa alayhi ta ga yi ba ba shi nan so ko aje ba yi ba wancan mo wa man dara adara Allah bi ta ji magaji zai gunan ba ci ba na ce ta lai be le ngai ba ba gai ba to wa qawlu be gana hadis na ga la dara la dirara da e na gwe pe nuru ke de al mashaqat wal mudadda wa yibo baza mabnaha ala al qasd wal irada wa bi be daga cha be zo aw ala fil dararin la ya taji le fi qasd al idrak ko to ma wadi ada jiyan wetin wadi bukata ne wadi e buyu ba san wati to ba ji guru ala guru azuye gogere ide yin wuce eyan nan nawa na amfani duwa da bulwa labiya na ma gaskiya wuri ga ba su yi ba zakan wani yin da shi gwara aw filin aw ala fili dararin la ya taji lai fi qasd al idrar walau bil mubakama bayna mubahuna aw Au al idrar min ghayr al kakin ko to mu wagu la ratu la me egugo za wuce yana fa mudarun wa amma idha fa'ala ad-darar al mustahik lil hajati ilayhi awul intifa billahi li qasdi al-idrar fa laysa bi mudari amma gbani ila gada jiya ko ga to zanu china amma egun un lagun lati un ji la un ti o to me na dabe ga amma anfani do cha na anfani cha chi egun na won ji je bo de na je no problem قول من yana ne sa sallam ga fi hadisi nakhlatin lati kanat tadru sahib al hadiqa eh a a annakla ci mai gombina na wani lagunta zashe ko da sauransu nan anabi ce ga zanen gadi ya latin na gan anabi ci gabi lamma talaba min sahibi al anha annabi ci wa bai zawon ciye ne da ga san wayu a ci ga ne ta zuwa e budun bala ku to zaje ko ne mun fallan ya fa zawon ci majan fa qala annabi ce ga inna ma anta mudarun tuma amara bi qal'iha annabi ga wanne wa Allah kun la to zaje annabi ci to Allah ci bon ta muwaya ki wa ga wayo ci gbagiye ko ko ko ci gbagiye ne wa ma won sagwa bi a e ko wa zaje kazada wa ni to kai je ko ko Hmm. da makamancinsu a wabe zaunci zakarin walada ko hmm. ebe na za a zani tariki wanda mini kibo da mini ya kwayan sadakau da mini ya imani ayin da kyake bai zasha gwagawo ga gaskiya ci ban nan wuwo maza kyake ba ni wa sun ke minan wujiki na wana wato no problem nga ga shi ake yi ga ewe ya na ga abin da ebe kibo ebe ya adi agwa gan ga wani je da all other alternative na jaga yi pata cikin waje ngo ne zannan wa bela gan egun zanewa lalo za a gan ce a dorara wa la birara ko la ji Musa <laughs> kuma misali bayan nan alawaji e eh, gungo ti dabo wa toza amma waje ga yawa ga ajikiyo alagun latowa a na bisa a sallam inda la ya zalil muslimu fi fushatin min dini ma lam yusid man harama muslimi akun kiyaba wa dan bago dan ajini ba ka gun la lagun lagwa lato ya jayin haramu ana wa mai medical doctor ko mai nurse ko mai midwife wace wa ji zaki wace ji wajen da suka jami'a ta ta yabe wace ruwa kina kina fi a zai ga wata haramu ne bin malami sun da man haramu ya jama'a ta yani i'i ngole wa kpakpaga waju daro ta wa tubi na ko waju guwanyu ba wakpaga waju tubi wale gan dora da na bu na nafu kaman go tibi bu. ko jiga gane ko ta irin nne shi ngwa ezu lawun layu don wangi ni dalilin da ke lauce kai da yan ladarau ladiraro bena sai ce wala tu darra walidatun bi waladiha eh la gafe lagun ton na turu ejuma ngwa nye ba na shi shun chai mi yana ndi abe shi nan na mai ya gina na bai ga ya gwajen nuna lu jira zana to ya ji wani dan jiwon ce ya ji bai nan gaji gobe ya bufu tigi nga ta wuke ga wani yan wuna na bayanin na fi sabi na ya guwa jin wala su dara wani zatun bi waladi ha wala ji fahimta min nan hmm. sali ni waje faruwa to kin nito kanu ci na shishi e ba bai miya gan e ga tan ba wajen na kina sugu ga to yi na dangwa nan na ya biye na ga gi gobi wi ebo nan na lu jira sana nan no fu ti yi wo ga wa te pa to ga za na gwa eju da wo wa da za wuci de benu ga yana wa na da wa wa ju kaza wa ju kaza nan na ci jira sana wa le e ga ba gi da jiyen na egun ejo to kuma mun ga da biye ibugo la tu dara walidatun bi waladiha e bona nga yen na jimbe jinnani o setan na tanna tan na wa setun e be nu ji ga san o to la lo so aye na wa ji ke wa dia wa unja an kare wa to bato da no wa ne jiwa tigi da no ma ga lai ni amiya wa ya ga wa to bana ji godu ebulu jin walu zai ba na gaji yanda na egun wai kwa bugo kai da la dara ngu kan naji wala tu dara wali da tun bi ngu kan naji <coughs> ni dalil ne tu kai da na zumana ko mini na be za ki kai da na min ba di wasiyatin yusa biya au dainin ghaira mudarin bayan wasiya na ji gangani ba aga gagun bayana wasiyawa amma ba tawa ne ga kake na ga gagun amma yanzu ga di wasiyawa a ibe ni yayin goya yanzu ga shi bayani wato kudin wuya latu da gaskiya egi egi egi egi bagin nan da egi zagin nan na mu da dare nan gaskiya egi bagin nan we azini sai je lokura ne gufi bila dikiyar gufi bira jiyawo ejin nama ta mutu fi eji ka zama ẹgbogbo kawun ga tugba ni ewu ni pata aga abi jiwo ẹgbogbo e ohun jiye dana adi ohun ti gina zayen debe na kina suku nga ganwo nga wa wasiya jiya za ka zai ni kaza wa wasiya jiya za ka zai trailer kaza wa wasiya jiya za ka zai kaza kaza wa kele jiya za ka zai kaza kaza mun e ji wanda laza ne je na ga de je nga dokuma nga yi daga ni nga ga don wa le ga na gun je bugo la doro la de rara kuyo ko are diga wala sataka agniya zai ja biyo guna wala ya da bago khairun min an ta da ta um alatan ya takaffafu nan nasa wani alkhairi duk ganin ga ya talaka tafe da bayan ba za gangani bai zawan gishi nan ko yi fahimta yana mai ganin hmm. ta ya zaga shi shi wuce ji wasu ya ci ya bajen wulagun lutu zai ja gunguna wale ga na gwanan min ba da wasu ya ci yusa biya audainin gaira mudar. annabi hadisi ya nu'man ibn bashir radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi ga masalul qa'im fi hududillah ko to ko ce na be yi kini wuci dan wuce wuce lami tudo ko ke to yi na wal be zame daboce june mana nan be no zame lami tudo ka so ko mai je diya zame mai le so ko ba wuce wuce da jiya daidai kan masali kawo ke da jama'an da cin na jayo istahammu ala safinatin a sai da a sai da jice zuciyanka etiyan a da gafiye ya nuno fasara zu ma alaha wa badu ma asfalaha zangoci ya ga fitiye ya nuna zangoci ma ga fitiye ya nuno ma na ya nuno wani je hmm. mun da step guba na ko a da zai iya fitar da ma zai iya fimbo na fakanin ladina fi asfaliha idan ya ji mafikin wani sun goli a tubanu wajen idan ta kaumin alma'i agaiwa nuwa fi maru alaman fokakun ajiyar ajiyar da zai dafi daga atonuwa guwa fakalu a ta ci bishiya ga tilakan dole ga atonuwa ya ji ga gan idan ta yada jiki mu a da zai ne ba ga bunuwa ta wani lau na min nasibi na harkan mai to ban wajen ya ga gukin ba ya guye ya ne bayan na sukun wace bide gide ya denu ya da maza ne wallam nu ziman fauka na zai maɗi fiti bana ya ja damuwa a na diga fa in tara kohun wa ma aradu ya tona ya fiti wani ya ga ya ga ba ne waguna wuje bayan ya ci a ta guya nga gudu ya ce bai ya guwa wuje bai ya guwa aga ya ce halaku jami'an bata ga ajin halaka wa in aka zo ala aidi amma ga gwa sun ga ya lugwa da ga jiyan na mare najaw wa najaw jami'a a ga gwa bayanin ngo na shi bayanin na wa a na alu agwa ta ga daga ne tuka fikin bone kai ga gwe bai je ya tuka uba ga wuje wu wuje wu ta tuta e ga lugwa e bo to ne ne ga ga wulke da na wuce wani masiba na wa mani ga ta jama'a kamar shi bugo la darara wa la dirara ko yi fiki ugan nan mm. ta man shiga ga sarawi tiye kibo tiye ka'ida na nan man shi mace ga tiye etiye ma'anayin erike takaniyar la darara wa la dirara in bai rike da takani bu a johari gan adduraru bi ma'ana addarar wa aglabul ulama ya farraku bai da lafzai ne man dokunan da ya manji a kijin ya riƙe da tsakanin lafazin guba ba don liyanin hamlan lafzi ala ta'asisi aula min hamlihi ala tawkid wala lafazau la ga naimanu kai naimanu kai kana da riƙe shi can gina wuta zuga wa ga lafazi ne mana ni gudu mai boy buka kawai nan a ta'asisi aula min tawkid a ga yari walfar ku bai nau ma a jau hari mini mai luga jan ga yari ke tsakani yan lafazin guba ba nomon gayi an na dorara ilha kuma sadatin bilgairi mutlakan yani a dora na wajen lagun wa doto ba wa dorara ilha kuma sadatin bilgairi ala wadi ilmukabalati amma a dorara ganci zuku wa lagun wa to zai buwa ne mutu lagun bai to wani wakila za mu ce magan dararu an yari kula na yi dararan bi mayan tafi huwa biyi wula gudu to za mu tuna wale ga ya guci ga abin za mu ci wuya bi amfani na wadirar an yari kula na yi dararan bi ma laman fata laubi yan abdurar yan wula abdurar a matsugu ya zo za gudu za mu ci na kai guci ga to za mu ci wuya bi amfani don duwanan na ga tarjiyo na ibn abdulbar wanda ibn salah ya jina sashe man shi magaya riƙe wanda takaniyar lafazi na nan wa ba da alil ilmi kasamar idirar ila kismai ne sashe man shi a idirar ga dagu ba bi a tibar alkasbi wal amdi fi zalika etiyan ko ya zade bi ba ko ya zade bi ba ya diganga ko di diganga ibn alqayyim rahimahullah bada'u tafsirun sai labe ga wadirar nau'an egun latsu zayiri guba jinfun wa ismun fa in fa'inna kari ya su da durar wa wal ism e za shi shi wani kpagan wa lagun to za ya daru min gai da kasdin wujo mu wa lagun to za ngai da tubi gbe ma wa wa jinfu fa man awsa bi ziyaratin ala sulusi fa wa mudar da na ga wasu ya ci wasu na mu ji na is more than one over na qasada aw lam yaqsid unpa unpa ya gunne salil warith radi hadhihi alwasiya zanne shiga ji guna la na reject wuji ya ga wasiya na reject ne mo zan ta da biyar ma na azu shift da one over three wa in awsa bi thuluthi fa ma duna wa lam ya'lam anna qasada abrar wajiba imda'uha amma ya wuce ji ko amma kiwagun jin na je bin wala kun je wa guna a ga wasu yana jike a gudu tamfif fa'in alimal musa na musi inna ma ausa biraran lam yahillu lahu al-akhdhu zano to ma ji to wasu yaci yana nga kiwagun zane ji wasu ci nan jojiye bayan wala kun to zano ci wunja ne liya to na waguna walawai tarafa al-musi annahu inna ma awsa diraran lam tajzi i'anatu ala imda yazil wasiya mutun da maji wasaiti na nga ga wujiyan na je bonin wa ga wala kun ta zan wuci na gaskiya ungwayi na a je mu da wai wasaiti rimina wa kad jawaza Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala wasaiti jin fal ism sai ci wuji jaye diga wasiya zaniga je boye zalunci da bi na kunti na Allah sai ya a jikiyar alawa ci a galopin biyu ma wa yan sihal alwasi au gairahu bainal sati? zane ji wasu ci na suku ba le gan wuji gyara tsakanin wani da zai shaji ne. wani musa na ku gan mutu zanen to ma ji wasu ci ne fa mana kafa min musin janafan aw isman fa asla nan fala isma alayhi fi dawawa amma ya kaidan nan wagaga generally e tiya legun bu nga ma laade kaidan addararu yuzalu kuyoko da be shi bayan na ce la lenjeye yu umaji ya kunyo tina wa luda na mutula da da ya kukuta na wai laji ɗo kota yi dace laji wale dace lashi kauce fudu ya ƙi zanyi ce ji kaza kaza na a ga gangoye na zanna juna ya buki bo wala kunta zai je gogana mini ene ji alaka bai ka'ida ne ka'ida yin addarar la yi zalu bi mislihi ɗaya na ya gunke abu da ya gudu juyan da na gaji chile, misali bani da na gaji cila su gula su wunan wa shi shiga ya bani wa ga wuya nan ga zamanci jikiyo ga zamanci wuma ko yi fahimtu eh eh misali bani muhammadu afulewu kawai mawun sule abin da shagowu sai mina ya e na ya wee gada wani a aga ke je sule so yi masu mu ma e ebe ga ugwe na ga wuga abeji ne crowd yani lawu wuce a ya ba Sọ́ọ̀ bí yára kó? bani zana ji itil zana cile je tiye wule da cuji nun gwe wujiya nan gole nga ji wale ga yin wule fi da wa amma na kale shekul islam ibn taymiya ga law ukriya rajulun law akraha rajulun rajulan da bayin da cigaji zamu ci foro ala qatli masumin ga zane masumina lawawu mana zane jawan da goto sayin da wula ya juzo lau katlo bi tifakil musulmi ungoyin ya zanne na waga zawancin guna da ya tifaku yamma musulmi bai ne wa in akrahu bil katli kagajin bakajin wula wu sayin da wula ya sa hizbin nafsi katli zalikal masu aula min al'aksi kyan na wale ga gyawayi masu na ta gyaza na sai masu mu so bai ne ga excuse da bana ungoya wuya na a tun yi excuse da bana ungoya wutuma ka shago na yi e bugo kaida la dorara wa la dirara kaida ne ga ga yace gajin raguma biye ga to tun to dukiya amma ga ga gaji guma egun e e ba ele lagun to imi wala tudara walidatun bi waladiya wala mauludin lahu bi waladi ko ila ba wani anabi za a sanar la to zai zauja ha ina ya da wani fe lagun to bu ijona illa qala zawjatu min al-huril in illa fata kai mi zanne mi ne wuri in ja ga la inna mawa da khilun indaki ku an fariqaki ilaina ko diga ina ko hmm. amma wa ga yanzu kai lagun to eja amma go yi lagun to makwabta anabi za a sallam ga wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqa zanen makwabci da aminci da ya guza wucin yana wale ga zanen imanin gumiya ebogo eze idan bai lagun tsoyini ko bai gan ko bai kun ko bai kashi ko bai elu ta yadda jeji faruwa don ji faruwa le ga na jikiya unji daidai wala tu daru hunna li tu dayyuku alaihin nan ega yi ba ega ega lagun sai da e yi ebo yi bai ba ma wala tum se ku hunna duraran bi ta ta du la lagwa sun ni ebo bo ebo e bode e, o tubi na ku waya junga waya jun kaza wayi kaza mutu be ne na jiki an yan na ji deriya kun bi marufin aw tasrihun bi ihsan agwa sun be bolo bolo kan ma wa ma uya be bolo bolo so kwa gun be zaniga anaga ga ci kuyo ko ba ne zashi ga gaskiya ka kuno sai waji na nan sai jin sai biye ci sarawi mun so mu guji ya mu magana ku gida gwa mu no le wani na ja la la garo la birara e guji kiya e gunja ezu jingu e wasu yake jin wale ga wuce jige ma ko in ba da wasiyatin mm. yusa biya audainin wera mudar amma wa ga yanzu suji bolo bolo halin don be inna la lisa lisana la kulli shay'in sai ta bolo bolo kata ci za dondo idza kataltum fatin Hitler ya ga wuya yuwuje wa idza zabatun fatin zibha ya ga zuya yi zuge, ya ga ji kaza ji kaza ge yana ba ta yake yana ji da alkhairi ganin na magai dai egun e bebe gin tare wa mele su taza ko le wa wa gula da su da wancan magin gin tare yuzo àwọn lágùntàn mm-hmm. wọ́n tú ẹgbogbo ẹ̀lọ ìdánilẹ́jà annabi sa sallam gai ya kuma alkazi ne jin ma daga mane fa inal kaziba dil fujur ga mane di wani fajirci wa karuwanci fi dalili wayo wa madiya wa ne kazafi waje dano ya tuka bayari wani magula da to zanne hmm. kazafi madamini ya kibo ka bayari zunubi ta ne busaba almubikati mini na kasul musanat ci alghafilat wa bula na kiza magula da to wa ne daga lamil mumini ka kadda wa bula na mumini ke wune waji mumini tsa waji za tsama wa magula da to bigin tare la yaskaru qaumun min qaumin hmm. ko wo shezaye wani likuli huma zatin luma zai ne kpatan goyon a mai ke lagun ta zabe gwe wai dauyen wai na ji daidai wai dauyen na ji daidai no a nai sa sallan in a zan bace abi fa alkiyan da sallai biya azumi da zakai da kaza da kaza da kaza amma wani dai biyana wanda zanne wani zanne ta ko wani zanne mutunci wani zanne kaza akala mala haza akala eh, akala mala haza safaka dama haza daraba haza

ya al-imam al-hajjawi nazmul kabair ya bu wale ga dukiya kun ko dukiya lashi ngai da yaki ma la ta kulu amwalakum bainakum bil batil zalunci generally mutum ke jiki ma mutum make gema in bugu aga ga kaidan la dorara wala dirara ko kama bo wani wada ba ko wada ko ba ebo ebo ebo da ya ta ji patch o me ji patch shago la dorara la dorara no dinaja imatatu la zami toriki wa kwanto lagun lemo wa ta ce kwata ebo ebo ebo mota za mu tige gogo nga tun tole wa ke half kilomita ne da kashi da kashi gefe ne ebo nga jin ga wanda wa ba za ta a da a ba to gu mota lalu ngo ne gwa la to to an no ne ebo ne be kiyo gabi yi din ne ji ko da shi shi wa da shi ne fini wa gishi wa ce shi ko ebo ma shi ne gogo uluzu nga gu fesugu ndi we ne yeji pachi noza yen ne ji pata dora rabu don mogwayan ima to tila gani tori ki e kwe lada a ti aga odo le gun lo ti e ko ye kwe le fi ere la gun to yin hmm. wo yu yin ji ti ja wo yu fian wo yu kashi wo dunyan wo bazaduyan wo cha ki ezo wuyan wa wo yu fiska wai di bolo bolo lo biya wai le da ne pata wai lagun la tsayi min na la darara wala dirara annabi sa sallam ga akhasu na kalima akhasu muhunna bi amma ya gwago bi amma ne sa ko wasalantum furujahunna bi kalimat la yamal amala al jala ala jalil ne bi kalima yace ce bogo ga ta dina kuma ga jan ka zama ga jan ka zama ga jan ka zama ga jan ka zama wala kunna mithl ladhi alayhinna bil ma'ruf wa rijali alayhinna daraja in zabi yau to madda bane ke lagu to ba ni ya to magema wai jengi ti ya bawaya wai wucha wai la mitu mu niwa wai ti ambu wai de iziniya wai laji wa da yan waje wai de iziniya wai lugu to bawaya wai tinji na ku wai goga banza da sauransu yana ɓata ugiya ya bane guwe lato wala dorara wala birara ila ku so yi an ta yi yi ti ja wa fe tubi na ku wafe yi kashi wafe ji ka za a nabi ga layi jinadu so ka haka rata suwatin e da zaye bulala na ga agwa bulala guwa gana illa fi hadimi wa zillahi da gwan wani hadimi na hadiyar sai ci bo ya hmm? eh, tafi lagun sai makwabci sai iya sound wa sheba alin jalabi agwa ya nubo salisayen jalabi to wani da agwa ya nubo ya bufu gane wufi ebe ne ka tafi tuwo tuwo nan waga na ki gano ti suku e baga ki kano ti ofe shi ewu da ofe kin da yin baga ne ya funu ofi ba fun bole le ko yin tigin baga shi e bone ni ade zin ya ne ne pata la darara wa la dirara e guja shi gine yo kufin bone kanin ko shi gine yo kufin bone kan pata ki yin na pata gwala ju shiga dana ne ko dai kawai wa ta kawo to agun ta ka tafi wa ce ni da ni ni ye ni da alhali ma'ayaci na kuli ilmumi ne ya gudu ne a musari wa ya fazu furujen wallazi ne yanzu na zunar ni na walmumi na ci bugai da maktasa bufuka dita malubuta ne waye isman wa bina zai lagu ta mumi ne ba a gita mumi ya yin zagi mai bai a madi lefin yau janar a lefin ci kwaje bayan soci ya zama ya shi lato kun so ci ta ci na gaskiya wanda abu biyar rayuwa da mini wuwu wani ladara wa ladara rayuwa na gya wala ta kula za ku nuna lakana bikin rahima kowace shiga wa ke fi azufin doro wa ma gija yau ne ina wani kiya inji daidai wa lagun sowe kowace shiga wani ya jiyawa yau ne rahabaniya yi na ne a sallan muka na anabi ga anabi kan nato anabi kan tabbatu liji ka yi yasu wa hafi fatazawaju nisa fa maragi ma wani kawo sunnati fa maragi ma sunnati fa laysa minni ya buga wale ga kai da ladara wala ladara wa ga fi abo beni amma yana ya guke abo ya gugo juya male ga waga ga wala zalunci ne ke wa yi be zalunci na yi ko zalunci daga ga ya. ibe ce ji zalunta cewa la zalunta ke abu mu sai mun masiba kama in zai da yanki ci gibiya ade ji ko biya ade rayuwa ji zaman lafiya da biya aminci da kubwa jimma yelwa idi yelwa ibada ji yejan makanta ji yelwa e za ja su zakan gi ja su imi ja imi ja imi ye biji ko e zakan ja je kungi ngo ile masiba da ji ba na wa ce fai e bugo za ne ga wa tsanne na la darara a gozu ne le irin nuluwa an kalli otu hadis ne ba bai mangi hadis ne zai yi ɗaya yau guba ne iya ni yo ngori ada ada ga ɗaya yau ko amma fi ki bo ni a ce denu bi ata zata kwaci yo hmm. zata kwaci ga ga ga agba e na ji aga sun ji bo ki aga ji e ga ni ma ajan alaka hmm. asin aga ya ga fijo ya zaji ga wa jin akida yan kulu fi tafsiri bi ko wa jin akida wariji bi ko wa jin akida yan bombu cicce ci bi ko wa jin akida boko haram bi yi ye e ga susumo e fejin bayani fejin bayani fejin bayani fejin bayani efe ji rudu bi efe efe dubu efe ji bayani efe kiba nji tukpa ebo ne ya e ga kusu masiba na caji wata ko fitnatan la tu siban da lazina zalamu minkum khasa es na fite na ji nga tsami wa je zai je ji kawai na to zai su sa ma doga yan na ji a masu nga ji nga dia kuyo ko e ebogo ega na we e ga tun la bi be boru fulianin yau wani ga izana ala alkhairi da kinna zai ji da gaskiya ci mai sun suna a rai shaitanu saki ko yana lafiya tumu na mazan na minan bai na huda min ba bi ma bayyana wani nasu fil kitabu la yakal anhum la anhum allah inun ya buga a wasu ne da gaskiya ci mai masu suna ya guwaye wa labin mu shaitanun abukan shaitanun akhrasu ya buga ya zu consider yin lambarin na ji jibenin da buga bukatuwa yau ba ne za a daidai nan allai ba mu lada ba ne ya cin bici nan Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik